Korintiyawa ta fari Sura uku ’Yan uwa, ni ban iya yi muku magana kamar waɗanda Ruhu yake bi da su ba, sai dai kamar mutanen duniya, kamar jarirai cikin bin almasihu. Na ciyar da ku da madara ba da abinci mai tauri ba, don ba ku isa cin abinci mai tauri ba, har yanzu ma ba ku isa ba, don har yanzu kuna da halin mutuntaka. Idan dai kuna kishi, kuna fada da junanku. ai, har yanzu kuna da halin mutuntaka kenan, kuna kuma yin ayyuka irin na halin mutuntaka. Don idan wani ya ce, Ni na Bulus ne, wani kuma ya ce, Ni na Apollos ne, ashe, ba halin mutuntaka kuke nunawa ba kenan? wa ne ma Apollos? wa ne Bulus? Ashe, ba masu hidima ba ne kawai, waɗanda kuka ba da gaskiya ta wurinsu. kowannensu kuwa bisa ga aikin da Ubangiji ya bashi, ni na shuka, Folos ya yi ban ruwa, amma Allah ne ya sa shukar ta yi girma, saboda haka da wanda ya shuka, da wanda ya yi ban ruwa ba a bakin kome suke ba, sai dai Allah kadai shi da ya sa shukar ta yi girma, da mai shukar da shi mai ban ruwan daidai suke, sai dai kowanne zai sami ladansa bisa ga aikinsa. gama mu abokan aiki na Allah ne, ku kuwa gona ce ta Allah, ginin Allah kuma, ta wurin alherin da Allah ya bani, na kafa tushen gini kamar gwanin gini, wani kuma yana gini a kai, dole kowane mai gini ya lura da irin gini da zai yi a kai. Gama ba wanda zai iya kafa wani tushe daban da ya fi wannan da an riga an kafa wato, Yesu almasihu. To, idan wani ya yi gini a kan tushe nan da zinariya, ko da azurfa, ko da duwatsu masu daraja, ko da itace, ko da ciyawa, ko da kara, ai, za a ga aikin kowane mai gini, za a tona shi a ranan nan, gama da wuta za a nuna aikin kowa, kuma wutar za ta gwada irin aikin da kowa ya yi. Idan ginin da aka yi a kan tushen bai kone ba, to, wanda ya yi ginin zai sami lada, idan kuwa aikin ya kone, mai ginin zai yi hasara, ko da yake shi kansa zai sami ceto, amma dai kamar ya bi ta cikin wuta ne. Ashe, ba ku sani ku haikalin Allah ne ba, kuma Ruhun Allah yana zaune a cikinku, duk wanda ya bata haikalin Allah, Allah zai bata shi, gama haikalin Allah yana da tsarki, kuma ku ne haikalinsa. kada kowa ya rudi kansa, idan wani yana tsammanin shi mai hikima ne bisa ga yadda duniya ta dauki hikima, sai ya mai da kansa kamar wawa domin ya zama mai hikima. Gama hikimar wannan duniya wawanci ne a wurin Allah, domin a rubuce yake cewa, Yakan kama masu hikima da nasu wayo, kuma a rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Ubangiji ya san cewa tunanin masu hikima banza ne. domin haka kada wani ya yi takama da mutum, gama kome duka naku ne, ko Bulus, ko Afolos, ko Kefas, ko duniya, ko rai, ko mutuwa, ko abubuwan yanzu, ko na nan gaba, ai, duk naku ne, ku kuwa na almasihu ne, almasihu kuma na Allah ne.